يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك الله تشكيكم سا ومن رانر أشرين دبيو قوة لا محرم shekara ta dubu da ɗari hudu talatin da tara da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar sha uku ko ga watan goma shekara ta dubu biyu da sha bakwai da haifar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin allu'ulu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shekhan na malam muhammad fu'ad abdulbaki za mu tashi a shafi na talatin da hudu a ƙarƙashin babi na 65 wanda kuma hadisin mu yau zai kama da kan hadisi na 89 hadithu abi hurairata hadisin da karɓo daga sahabin annabi abu huraira Allah ya da shi radiyallahu an anna رسول sallallahu alaihi wa عليه وسلم ya ce hakika manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة حقيقة إيماني زي تترو أجر مدينة كما تأرز الحية إلى جهرها kamar yadda maciziya take wato ainihin tattara a cikin ramunta akhrajahu al imam bukhari ya rawaito wannan hadisi a kitabu fada'il madina wato falalar madina babu imani ya arizu ilal madina a ƙarƙashin babun da yake bayanin imani zai tattaru ya wato ainihin tare a garin madina sai babu da ke biye da wannan babi na 67 babu listisrari bil iman lil kha'ib babin da yake bayanin halaccin boye imani ga wanda yake tsoron afkuwar fitina tattare da shi idan ya bayyana imani hadithu Hudhaifata radiyallahu anhu, a ƙarƙashin wannan babi an ambaci hadisin sahabin annabi Hudhaifa Allah ya yarda da shi qala shi, qala an sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce uktubu li man talaffaza bil islam min nas ku rubuta min waɗanda suka furta musulunci daga cikin mutane a rubuce min sunayen waɗanda suka ba da gaskiya da Allah suka yadda da saƙon annabta da aka aiko ni da shi فكتبنا له ألفا وخمسمائة مائة رجل wa khamsa mi'ati rajulin yake cewa sai muka rubuta masa mutum ɗaiɗai har mutum dubu da ɗari biyar alfan wa Kamsa mi'ati dubu da ɗari biyar faƙulna sai muka ce ta tsoro kake mana ya manzo wa nahnu alfun wa Kamsa mi'a alhali muna da yawan da mun kai dubu da ɗari biyar na qad ra'aytu nabtulina Allah ya da shi ce tabbas na gan mu an jarrabe mu hatta inna rajula hatta kai ka ga mutum la yusalli wahdahu yana sallarsa shi kadai wa huwa kha'ib ina cike da tsoro to hadisin farko hadisin sahabin annabi abu huraira allah ya da shi mun ji lafazinsa kamar da imam bukhari ya kawo cikin sahih bukhari yanzu mu koma kuma mu bibi lafazin ruwayar imam muslim allah ya da shi da imam muslim ya rawaici wannan hadisi da muka karanto mai cewa innal imana Da ya arizu ilal madinati kama ta'ridu al-hayyatu ila juhriha imani na tattaruwa ya tare a garin madina kamar yadda mucijiya take tarewa a cikin raminta imam muslim shi ma da ya rawace shi ya rawace shi da irin wannan lafazin daidai wa daida ba tare da wani bambanci ba ko ɗaya sannan bayan haka kuma sai ya rawace shi da lafazi mai cewa innal islama bada a ghariba haƙiƙa musulunci ya faro yana bako. masu yinsa sun zama ababen kyama sun zama ababen nunawa ababen tsangwama wasa ya'udu ghariban kama bada kuma da sannu a kwana a tashi zai koma bako kamar yadda ya fara za a waye gari a ƙarshen arewar duniya waɗanda suke kan turbar musulunci su ne ababen tsangwama ababen nunawa kamar yadda a farko musulunci ya faru da haka manzo sai goya da sake cewa wa huwa ya arizu bainal masjidai ne kuma shi musuluncin nan zai tare a tsakankanin masallatai biyu masallacin ka'aba da na manzo na madina ma'ana dama daga makka da madina musuluncin ya faru ya yatsu ya je inda ya je kuma ƙarshen al'amarin zai zama musuluncin ya tattaru ya zama a can ko ga yanzu ba a kai ga tashin kyama ba a wace ƙasa ce ake aiwatar da haddi na musulunci in ba a can ba babu a ce da ya kashe wani kisan ya cancanci cewar ka cancanci a kashe ka a kashe ka sai a can kai sata a ce sata ta cancanci a yanke maka hannu a yanke sai a can ka yi zina ka cancanci bulala a maka bulala sai a can a kana da aure jefe ka za a sai a can wanda ba daɗewa ɗaya daga cikin jinin sarauta ma na ƙasar sun yi sa'insa da wani ya harbe shi kuma 'yan uwansu suka ce suna buƙatar a bi musu haƙi kuma hakan aka yi aka kashe shi kasance wasu ɗan gidan sarauta bai ɗan tashi daga yiwuwar a ɗauki haddi a kansa wani dina nuna alamu na cewar yadda ƙarshen al'amarin addini zai kasance cewar da ya faro a can ɗin zai zama yake da gata fiye da ko'ina to wannan hadisi da ifara da cewa innal imana la ya'rizu ila al-madina tabbas haƙiƙa imani zai tattaru ya tare a garin madina a ɗaya lafazin na ruwayar imam muslim ina cewa innal islam bada a gariba haƙiƙa musulunci ya fara yana baƙo to sai lafazin da muka karanta ice innal imana lafazin imam muslim na biyu kuma sai ce innal islam ko to anan ana da sanar da mu da koyar da mu ne cewa bayanin da malamai suke cewa musulunci yana zuwa zama ya zauna a mazaunin gurin da za a ambaci imani kamar yadda imani ke iya zuwa ya zauna a magurin da za a iya ambatar musulunci ma'ana da musulunci da imani suna musanyar juna suna maye juna a duk sanda aka keɓe aka kebe ɗaya daga cikinsu da ambato aka ware ɗaya daga cikinsu aka faɗo to yana ƙunsar ma'anar ɗayan da ba a faɗo ba in aka ce innal islama ana nufin musuluncin da ya kunshi ba da gaskiya da aiki idan aka ce innal imana ana nufin imanin da aiki yake tabbatar da shi sai zama suna shigar juna amma yayin da aka zo aka ambace su a guri guda lokaci guda to al-islam ana ba shi ma'anar ayyuka na fili irin su sallah irin su azumi irin su zakka irin su hajji haka amma imanin kuma sai a ba shi ma'anar abubuwan da suka shafi kudurce-kudurce ba da gaskiya da abin da ya koyu irin su ba da gaskiya da Allah ba da gaskiya da mala'iku ba da gaskiya da ranar lahira ba da gaskiya da sirati duk wanda mun yi imani da su ne ba dan mun gan su kurukuru ba ba dan suna fili karara a gurin mu ba to haka suke idan an ambaci ɗaya daga cikin su to yana kunsar ma'anar ɗaya amma idan aka zo da su ga baki ɗaya to ana nufin al-islam ayyukan fili al-iman ayyuka na ɓoye saboda haka da abin da ya shafi ayyuka na ƙudiri da abin da ya shafi ayyuka na fili za a waye gari musulunci ne da ya faro bako a inda ya faro to kuma zai ƙare yana bako itattara a inda ya faro sannan bayan haka cewar da aka yi la ya arizu innal imana la ya arizu malamai suke cewa ita wannan kalma ta la ya arizu tana zuwa da ma'auni iri uku tana zuwa a ma'aunin daraba ya buribu araza ya arizu kamar yadda muka faɗa tana zuwa kuma a ma'aunin nasara yan suru sai ka ce araza ya ruzu maimakon ya arizu an fahimta ko na uku kuma tana zuwa da ma'aunin alima ya alamu ariza ya arazu an fahimta duk kowanne daga ciki malaman wato harshen larabci sun ambaci cewar ana faɗasa da wannan salo amma suka ce wanda aka fara faɗa ya arizu shine ya fi zama daidai ko ya fi shahara sannan bayan haka suke cewa ma'anar dai araza ya arizu tana nufin abu ya tattaru ya tare ya haɗu a wani guri sashinsa yana haɗe da sashi kamar yadda miciji ko mesa ko macijiya idan ta so fita farautar abin da za ta ci take saɗaɗuwa daga cikin ramunta ta fito ta miƙe sambel ta kama hanya tiriyan tiriyan da zai ce farautar abin da za ta ci ta kuma juyo ta sake dawowa ta zo ta shiga ta naɗe ta naɗe ta naɗe ta kuma taimakon ta guri a cikin rami to irin salon haka yadda musulunci ya taho ya taho daga makka da madina ya yatsu kamar yatsuwar da wato dabbar mesa ko kuma macijiya take in ta tafi neman abin da za ta ci to haka kuma daga baya yadda take juyowa ta dawo ta gama samun biyan bukatar ta to haka kuma musulunci za a waye gari ina baya ina baya ana samun rauni da kuma wato karewar nagartattun bayi da kuma yawaita watsatsu sai waye gari ya tattare ya koma makka da madina tsakanin masallacin manzo da na ka'aba a nan ne zai zama cibiyarsa inda ya faru ya sake koma ya tattare a ciki to shine ma'anar da ya arezo shi imani din sannan bayan haka malamai suke cewa to ko da aka ce innal imana la ya ariz haƙiƙa imani zai tattau ya tare ilal madina a madina cito an imani ba wani abu ne mai rai kamar yadda aka ba da misali da macijiya ko to ya kamar yaya imani zai tattare a can sai malama suka ce i eh, an ambaci imani amma ana nufin masu imani da aka ce innal imana ma'ana inna ahlal imani an fahimta ko haƙiƙa masu imani za su tattaru su tare a tsakankanin makka da madina kamar yadda wato ainihin mesa ko mucijiya ko muciji take tattara su tare a cikin ramin su su koma inda suka fito to haka su ma masu imani za su zama sun tattaru sun koma wato ainihin makka da madina malamai suka ce abinda zai kwatattara su a can ya kai su shine imanin da suka yi da kasancewar can din da za su koma ba su da wani guri mafi tsarki mafi wato daraja kamar irin can din a nan da za su sake su ba Allah sauran gurare bin Allah ya wuya ce kuma can ne ake da gurare masu tsarki da babu kamar su kuma can ne Allah subhanahu wata'ala yake son ya sa ta musamman fiye da sauran gurin da ba nan ba domin ya tabbata a hadisi cewar dujan da zai bayyana zai kwana arba'in a duniya kwanan farko daga cikin kwana arba'in tsawon kwacin tsawon shekara da muke kwana na biyu tsawon kwacin wata da muke yi kwana na uku tsawonsa kwatankwacin sati da muke kirgawa sauran kwana talatin da bakwai su da za a yi su kamar irin kwanakin da muke a waɗannan kwana arba'in babu inda rigar ba zai taka ba a faɗin duniya sai guri guda uku bai isa ya shiga madina ba ba zai iya shiga makka ba ba kuma zai je baitul maqdis ba Allah ya sanya mala'iku masu ba da kariya da tsaro na musamman da ba yadda ya iya sai dai iga nan gurin ya bashi to kaga wanda ya tare a can ya tsira ya samu kansa a can to ai ruwa ta sha insha Allah ko to wannan yana nuna cewar wato ainihin baiwa ce Allah yake yin ta ga wasu daga cikin bayi wanda suka ba da gaskiya da shi su je inda za su samu tsaro da kulawa don su tsira da imanin su har zuwa su haɗu ga Allah Ubangiji subhanahu wataala Allah ka datar da mu mana imam al-qurtubi Allah ya ji kansu da rahama sai yake cewa lallai akwai fadakarwa a wannan hadisi na ingancin abin da mutanen madina suke kai da kubutar jama'ar madina daga kirkire da kuma wato shigege a cikin addini to mutum da har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce imanin nan ko masu imani na gaskiya za su tare a can su tattara kamar yadda a can suka faru kuma za su tare a can dole na nuna cewa da waɗanda suka fara tallata addinin musulunci kama daga manzo zuwa sahabbai da waɗanda suka yi koyi da su daga garin makka da madina wani na nuna mana nagartar abin da suke kai da ingancinsa haka kuma idan al'amari ya taho karewa ya zo ƙarshe waɗanda suke tattaruwa su koma makka da madina don su tsira da addininsu su ba Allah wani yana mana cewar su ma abin da suke kai abin ne mai kyau nagartacce wanda shi ne ingantaccen da annabi ya ce a daidai wani lokaci zai tare a makka da madina wanda sai yake nuna kubuta da wato inganci na abin da mutanen makka da madina suke kai na riko da addinin musulunci da kuma tabbata a sannan bayan haka a daidai wannan lokaci kuma hadisin ina mana bayani akan martaba da matsayi da daraja ta garin madina fiye da sauran wasu wuraren da ba shi ba ko na abin da ya shafi tsakanin masallacin makka da madina ka ce wato ainihin daga makka zuwa madina an ambaci madina saboda nan ne ya zama headquarter ta musulunci amma asalin mafarinsa ya faro ne daga makka saboda haka wanda yake sanar da mu cewa kamar za a faɗa abuja ne a najeriya ba lalle ana nufin abuja kawai amma da yake nan ne cibiya ta ƙasa za ka faɗe ta amma na nufin ita da wato ainihin irin su da aka fara yin federal ɗin a an fahimta to saboda haka wannan yake sanar da mu cewa madina tana da martaba da daraja da ya zamanto allah ya zaɓi ta zama gurin da imani ko ma'abuta imani za su tattara kamar yadda ta zama wurin da imani ya babbaga daga nan ya isa zuwa inda ya isa babu ko shakka ne yake sanar da mu cewa ashe gurare da Allah ya a ban ƙasa ba su zama bai ɗaya ba wasu sun fi wasu daraja wasu sun fi wasu kima shi yasa ma manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi alkhairin gurare a ban ƙasa masallatai mafiya sharrin guri a ban ƙasa kasuwanni sadaka kaga ko a wani wajen da ba makka da madinan ba kuma to masallatai suna da kima daraja fiye da sauran guraren da ba nan ba domin nan sun zama wasu keɓantattun gurare na abu allah a wato ambace shi saɓanin sauran gurare irin su kasuwa za ka ji rantsuwa akan abin da ba haka ba a rantse giredi ne ba ba giredi ba ne a rantse babu irinsa ba akwai irinsa shi ma da akwai da ya je saro a cikin kasuwa da abubuwan da suke kama da banda kuma wato shewa da abubuwa marasa kyau na ha'inci da makamantarsu da ake aji su da ke sanar da mu matsayi da martaba na garin madina sannan cewar da aka yi inal imana la ya arizo ilal madina hakika imani zai tattara ya tare a garin madina kamar yadda kama ta arizul hayyatu ila juhriha kamar yadda macijiya take tarewa ta tattaru a cikin wato ramanta a wannan gaba an kamanta haɗuwar ma'abota imani da taruwarsu a garin madina da dawowar da macijiya take yi zuwa ramanta bayan da ta fita ta tafi neman abin da za ta rayu da shi wannan yana daga cikin salo na kyawun koyarwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko tattare da manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi cewar a kodo lokaci yakan yi misali da abin da ya fi zama garai fili karara ga al'umma don su fahimci saƙon wani abu da yake so ya faɗa musu tarewar ma'abota imani a madina mutane ne suka yarda da Allah za su koma can su tare su yi abin da ake bukata shi na bin Allah to amma abin da ya shafi kuma macijiya da duk rana kullum ta fita ta je ta nema abin da ta dawo ramunta ta fita ta je ta nema abin da ta dawo ramunta wani abu ne da da an faɗa wanda ya san me miciji me ramunsa ina yake tafiya da an faɗa zai fahimci sakon abin da ake so a bashi to shine ka ɗauki wani abu da ya fi fitowa fili ka misalta shi da wani abu da wato zai iya zama mutum bai fahimce shi gare ba don ya fahimci wancan da bai fahimta gare ɗin ba gare sakamakon ga masa wanda ya fi sani gare Tuna daga cikin hikima da gogewa da ƙwarewa ta wato iya bayar da saƙon abin da kake so ka koyar shine da kamar da muka faɗa a karatun wani lokaci da ya gabata na satin da ya wuce ne ma yawwa wani na daga cikin bayanin cewar manzo sallallahu alaihi wasallama gogaggen malamin tarbiyya ne educational ne na sanin yadda za a isar da saƙon abin da ake so a isar zuwa ga wanda ake koyarwa to wannan hadisi ina sanar da mu cewa musulunci zai koma inda ya faro ya tattara a can kamar yadda ya faro daga can to kuma can zai koma sannan wannan yana sanar da mu cewa madina da 'yan cikinta suna da martaba da matsayi fiye da sauran wasu su. jamala ya ce babu listitari babu listisrari bil imani lil babu da ke dauke da hadisin da ke bayani a kan boye imani ga wanda yake tsoron bayyana da shi ya halatta in ka samu kanka a lokacin da kake tsoron ka bayyana imaninka bayyana za ta sa ka fuskanci wata gagarumar fitina da ba lallai ka iya jure mata ba to sai ka koye imanin ka koye ayyukan imanin ka rika yin su a inda za ka sake ka yi ba tare da sai ka yi tallan abin a lokacin ba in ba ta samu sai kuma a tallata shi na ka mana hadisin hudaifa Allah ya yarda da shi hadisin hudaifa yake cewa qala an sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce uktubu li man talaffaza bil islam minan nas ku rubuta min wanda ya furta musulunci daga cikin mutane fa katabna lahu alfan wa khamsami'ati rajulin sai muka rubuta masa wato ani mutum dubu da dari biyar fa kulna takhafu haka yake ko wa nahnu alfun wa mi'a ko nakhafu muna tsoro wa nahnu alfun wa alhali muna wajen mu dubu da ɗari biyar kad ra'aytuna Hudayfa yace tabbas na ganmu mu ibtulina an jarrabe mu hatta inna rajula har a daidai lokacin mutum la yusalli wahdahu ina sallah shi kadai wa huwa qa'ib ina mai tsoro ina cike da tsoro to wannan lafazin shine lafazin ruwayar Imam Bukhari Allah ya ji kansa da rahama amma idan ka koma lafazin ruwa imam muslim ita kuma ga abin da take cewa an ta radiyallahu anhu qala an karbo daga huzaifa Allah ya dade shi yace kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi qala sai manzo yace ahsuli ku kirge mun kam yalfadul islama mutum nawa ne ke furta musulunci qala qulna ya Ku zai yace sai muka ce ya manzon Allah atakhafu alaina kana jiya mana tsoro ne wa nahnu ma baina 600 ila 700 alhali mun muna tsakankanin mutum wajen ɗari shida. zuwa ɗari bakwai ya yi daidai da lafazin da imam bukhari ya faɗa a'a can an ce oktoboli ku rubuta min nan an ce ahsuli ku kirge min ko abin da aka kirge ai shi ake rubutawa amma dai akwai bambancin lafazi to kuma a can sun ce na khafu amma anan tambaya suka yi manzo a ta kafo a alaina kana jiye mana tsoro ne haka ke tunanin a lissafa maka adadin mu ka ga yawan mu wa nahnu ma baina 600 ila 700 alhali muna tsakanin wajen 600 zuwa 700 600 zuwa 700 an kwatanta ta da 1500 ta wuce rabi ba ta wuce rabi ba ko to ya haka an gane ko in aka ce ɗari shida ka ga koren mai ɗari bakwan ma bai ƙara sarabin ba to ya haka to shine shi gaban hadisin ƙala innakum la tadruna sai manzo ya ce a ba ku sani ba la'allakum an tub an tublu mai wafa a jarrabe ku ku zo ku ci karo jarrabar da kuna ganin kuna da yawa kuma yawan yasa sai kuna abubuwa na addini a tsorace a tarare yawa ba shi ke nuna cewar ka fi karfin kai abu a tsorace ba a'a wani lokaci jarraba ta kan ratso ya zama abin da ya shafi imanin sai kana boye shi a yadda aka zo ana harbe-harbe ana neman dan boko haram aka wayi gari mai gemu na sunna ma yana cirewa kada a lissafa cikin su ko ba haka ce ta faru ba ai ka ga yawan bai sa ka ce di yawan nan ko to haka ba. sai ta zo ka rasa amincin da kake da shi na ka sake kai kana kallo masallaci kai da za a ce wato an yi kiran sallah kiran sallah fari ga an yi na biyu kana sa ran za ka fito masallaci kai mutum yana cewa to Allah da ya karɓa abin da muka ce mutum da ta aka ɗarke ɗarke ai ba ma koma yau kuma kada ku an zo tafiya da su ko haka fa aka to haka wani lokaci jarraba ta ce to sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa innakum la tadruna ba ku da masaniya la'allakum an tublu mai wafa a jarrabe ku qala fabtulina ku zai fice sai ku ta faru aka jarrabe mu hatta ja'ala ar-rajulu minna har mutum daga cikin mu ya zama la yusalli illa sirra bai yin sallah sai abu. an fahimta ko Ka wannan lafazin ya ta fito mana da lafazin ruwayar Imam Bukhari da kuma bambance-bambancen da ke tsakani to shine malamai suka ce uktubu li ku rubuta mu lafazin ruwayar imam muslim kuma take cewa uhsu li ku kirge min man yalfadul islama wanda yake furta kalmar musulunci abin nufi a nan manzo tsira da amince Allah sabbata a gare shi ya buƙaci wasu daga cikin sahabbai da su yi masa sakataranci na rubuce sunayen mutanen da suka musulunta waɗanda suka yi kalmar shahada suke tare da manzo sallallahu alaihi wasallama don tantance su da ware su daga waɗanda ba su riga wato ainihin sun yi imani ba to anan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a rubuta masa to sai lafazin da muka karanta na imam bukhari ke cewa fa katabna da sai muka rubuta masa abin nufi yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya buƙaci a kirge waɗanda suka yi imani a rubuce masa hakan sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam suka aiwatar wanda wani na sanar da mu yadda sahabban annabi suke a zaman da manzo duk sanda aka ce ga wani umarni na manzo yi kaza ko ga wani hani na manzo a bar kaza to kankace mai wannan sun aiwata ko yi ko bari yin wannan shine yasa sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam suka zama sun sha gaban kowa daga cikin al'ummarsu wajen aiki da ɗabbaka abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ya ce sai muka rubuta masa ashe shugaba na iya buƙatar a lissafe masa waɗanda suke ƙarƙashin shugabancinsa don sanin yadda zai fuskanci tafiyar da al'amuran su da kuma tsara abubuwan da ya kamata a tsara musu wanda irin wannan ana yi a musulunci don sanin mahimmancin su al'ummar da kuma abin da ya dace a tankare su da shi na taɓa jin wata rana wani malami ya yi hujja da wannan hadisin a kan sansu da ake ƙirgen 'yan ƙasa da ki kasan za a ƙirgen sai a ce aika saboda in dambu ya yawa baya jin mai so ake a san yawan dambun don a san irin man da za a sheƙa masa to amma sai ka tar da ba haka ba a kuɗin za a fitar na sansu su aka fi damuwa da a fitar su don an kirga din kuma sai ka tarar har magwanda gwanda man da a kan cewar an kirga ko za a ƙaro yawan mai sai gama to garin kirgen an tafiyar da dan man da ake dan samu ake dandarawa an waye gari yanzu ba maman gaba a to akwai bambanci da irin su manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su ce a kirga musu al'umma yadda yake adadi mai damuwa da damuwa su a ce za ka ɗauko wannan kai kwatanci da shi da abubuwan da 'yan gangan suke a akwai bambanci amma inda za a samu adalai masu kwatanta irin abin da manzo yake sai a ce in sun yi haka sun yi koyi da manzo sallallahu alaihi wa sallam sunaka da da suka kirga ice sai muka rubuta muka samu adadi ya kai dubu da ɗari biyar na mutum namiji mayaƙi wanda yake wato jajirtacce da ya karɓa addinin musulunci to lafazin ruwa imam musulun kuma ta nuna wajen ɗari shida zuwa ɗari ba wanda ko rabin adadin da imam bukhari an bata bai kai sai malamai suka ce to ku haka ne za a samu matsalar lissafi ya abin yake sai malamai suka ce abin da ake nufi a nan wannan ɗari shida zuwa ɗari bakwai in an iyakance adadin mutanen madina da su ne asalin headquarter ta musulunci banda kuma sauran waɗanda suka baro inda suke suka zo suka taru da su cikin irin muhajirun da sauran irin 'yan yaman da makamantansu da suke tattar da su su ma an hada da su shine za su iya kaiwa adadin da imam bukhari ya ambata dubu da ɗari biyar nan kuma ake maganar abin da ya shafi adadin da in ba a hada da waɗancan za su tashi wannan adadin wasu malamai suka ce da yiwuwar haka ake nufi yadda kuma zai iya kasancewa ma ba hakan ba ne da daidai kokarin hasashen za a daidaita bambancin lafazin kirgen da ke cikin can da ne saboda shi kirge baya karɓo ta fassara an kafa ɗaya shi ba fassara da aka bashi eh shi sa ba shi yake cewa lissafi baya ce eh, baya ce sai manzo yake cewa innakum la tadruna la'allakum an tublu ba ku sani ba mai wa a jarrabe ku ko kuma ka ambata cewar fa na kafu wa nahnu alfun wa khamsumi'a fa na kafu wa nahnu alfun wa khamsumi'a sai muka ce a muna tsoro ne alhali mun kai wajen mutum dubu da ɗari biyar falakat ra'aituna Hakika na ga mu ibtilina an jarrabe mu hatta inna rajula la yusalli wahdahu wa huwa qa'id hatta kai mutum yakan yi sallah shi shi kadai ina mai cike da tsoro lafazin imam muslim kuma yake cewa fafsilina sai aka jarrabe mu hatta ja'ala ar-rajulu minna la yusalli illa sirra har yanzu mutum daga cikin mu bai yin sallah sai dai a koyi wannan gabar ta ƙarshe ita ce take fito da sunan da aka yi wa babin da muke karatu babu lissirari bil imani lil khadi babin da ke bayanin halaccin boye imani ga mai jin shi ne sai malamai suka ce to wai yaushe aka yi wannan abin ya faru da har aka jarrabi sahabbai jarrabar da ta sa har su yakan yi sallah shi kaɗai saboda tsoro akan ya fito yi sallah tare da jama'a sauran sai malamai suka ce eh da yiwuwar abin da ake nufi a nan bayan rasuwar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama an rika samun fitintunu sun faru zama sanadiyar faruwar yaƙe-yaƙe tsakanin al'ummar musulmi irin yaƙe-yaƙen da aka yi tsakanin khalifa sayyidina ali da kuma muawiya bin abi sufyan da jama'arsa da kuma abin da ya biyo bayan haka da yaƙe da aka yi tsakanin hawari da shi kansa sai na ali wannan ya sa a lokacin mutum yana tsoron ya fito ya shiga cikin ayarin masu fitina a yi da shi kuma ya fito cikin waɗanda ma ba ayarin 'yan fitinar ba masu fitinar su biyo ta kasa su haɗe da shi an fahimta kamar dai misalan da muka bayar sai zaman to cewar sa ga mutum sai dai ya je sallarsa a gida zuwa masallacin a sallar ta gagara saboda hanyar da zaka muka je masallacin matsala in ka je masallacin ma a tsorci ka ce to maiwa a shammace ku ce to sun ga ta sun haɗe a masallaci ko mu je a ƙarar da su nan ma ko da ka to sallah ai ba a cikin garin ku na musulunci ai ba magana ba ka dau makami makami ne za ka faɗa da arni in wannan ne dama an tsara muku har a filin yakin ma akwai sallar sallar masu yaki ba tafiya to amma nan magana dan ka ne da ta da shi ya fahimci dai bai bai a fahimta ta addini yana ganin kai din ya halatta ya kashe Wani sai ya sa wa a waye gari mutum ifoto izo yi sallah cikin ayari cikin jam'i ya gagare shi sai dai shi kadai a shi kadai din ma a tsorace to shine malamai suke magana cewa faruwar wannan ya sa koyarwa ce da sanar da mu cewa yayin da al'ummar musulmi suka samu kansu ko wanda daga cikin musulmi samu kansu a inda bayyana imaninsu da aiwatar da abin da zai na imani ina da wahalar yi zai bayu ga a halaka shi a rasa ma masu wato aiki da imani da tsabbaka abin da musulunci ya ce ayi to zai iya ɓoye abin da yake kai na imani da gudanar da bin Allah a guri ke bantacce daga shi sai wanda ya ibada saboda shi tafiya in ce tafiya a kwana a tashi dama ta samu ta a bayyanar a yi abin da aka saba yi a ayi abin da aka sama a bayyanar ayi shi da to kamar irin wannan in kai kihun wannan koyarwa ka san abin da irin wannan hadisin suka koyar to duk sanda fitina ta zo makamance irin wannan ta faru to kai ilimin yadda za ka kada a zo ana magana cewar a ai ba sa aqida kaza sun ja daga sun tsare kofar shiga masallaci ka sun ce sa ga wanda zai zo shiga ka ce ga nan ka je karar da kai kuma kai ake samu kake dan haska al'umma Allah ya ce annabi ya ce a samu ma a yi daidai din to in aka rasa ka kuma to waye zai wancan wato wayar da kan ta al'ummar da kuma ka tafi ka bashi an fahimta ko a sai ka zama kakka daga karatu sai a tafi a hankali a ce din a je shi kenan kada mu kowa ya eh to ka ga kuwa. ai musulunci na da sauki ya ba mu damar in haka irin wannan ta faru sai ka je kai kai sallah a gida da kai da matanka da ƴaƴa shi ma ya sallah a gida da matanka da ƴaƴansa an samu karamin jami'i ko ba a samu babban ba kuma kun iya samar da ibadar a hankali kuma kuna ci gaba da horon ƴaƴanku da masu tasowa ran da waccan fitina Allah ya kawo yaye wacce tunda ba ta dore ba ta tabbata ta dawwama ba sai kuma ku samu dama ku ci gaba da haɗewa ana yin abin da ake wani amfanin kai ilimin sanin irin waɗannan abubuwan na korwa ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam to da aka ce innakum la tadruna annakum an tublu ko kusa sani ba mai wa a jarrabe ku to kuma sai aka jarrabe su wannan ma nau'i na mu'jiza ta manzo sallallahu alaihi wasallam yace kaza zai faru kuma ya faru in ba wanda yake wahayi ba mai irin wannan in ku ga mutum yana wannan to matsafi ne ko ce kaza kaza kaza kaza ko bai zama lalle abin ya faru yadda ya faɗa ba da haka in aka samu masu tsafi masu samun wani abu na nau'i daga abubuwan da aljanu suke satowa daga sama to a iya tsintar wani abin a faɗa wani a dace wani a kuskure to amma dai wanda zai zama to tabbas yadda aka faɗa ya faru sai wanda yake daga wahayi irin na manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan wanda yana sanar da mu cewa idan har akan iya jarrabar waɗanda suka gabace mu duk da tsayanin su da kokarin su da dabbaka Allah ya ce annabi ya ce to ai ku abu ne mai sauki a jarrabu wanda bai kai su riko da addini ko illa kawai wanda yake kokarin kwatantawa cikin kowane lokaci da inda aka samu fifitan bayi da ba inda aka samu waɗanda suke yan dama dama din ba su kai waɗancan ba to da wanda yake riko da addini da bibiyar dalilai na shari'a to za ka tara al'amura suna zuwa masa da sauki ko dai ka tara in fituna ta taso shi ba cikin masu rura wutar sannan kuma ba zai ɗauki makami ya rike ya shiga fitina a yi ta da shi ba sannan kuma zai bakin kokarinsa na ganin yadda za a kawar da wannan fituna sannan haka zai sa ka ga cewa ina kokarin tsantsanin yadda zai isar da sakon addini kuma yi abin da ya kamace shi na bin Allah to amfanin ilimin wannan a san shi to shi ne zai baka damar kai abin da ya kamace ka a kowane lokaci a lokacin aminci ka zage ka dage ka rika rubanya ibada dan ka samu wato ainihin lada da kusanci zuwa ga Allah a lokacin fituna, ka wato ainihin yi amfani da sani ka yi haƙuri da wani abin da kake iya yi da lokacin aminci ka bar shi ka jira lokacin da Allah zai kada masa sake aiwatar da shi wannan shine ire-iren abubuwan da wato an wannan hadisi shi kuma yake nuna da dan haka hadisin ina sanar da mu cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama ya rika bibiyar adadin waɗanda yake mata na musulmi yana sa a rubuce masa su don sanin abin da ya kamace shi game da su sannan kuma hadisi yana sanar da mu yadda sahabbai suke da kokarin ɗabbaka umarni na manzo sallallahu alaihi wasallam ko na umarni ko na hani kuma hadisi na san da mu cewa bawa a kodaushe ya rika sawa a ransa yau da lafiya gobe ba lafiya yau da daɗi gobe ba daɗi wala nabul wannakum bi shay'in min al-khawf wal ju'i wa naqs min al-amwal wal anfus wa thamarat wa bashir as-sabir saboda haka bawa dan jarraba saboda haka Allah yake cewa Allah bai khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah shine wanda ya halicci mutuwa da rayuwa bisa hikimar dan ya jarrabi bayi ya ga waye ya fi yin aiki kyakkyawa bisa koyarwar manzo kuma domin Allah waye kuma yake bilimbituwarsa yake dumasariyarsa yake shirme da shiriri don idan Allah ya tashi bayi ya tantance wanda suka bi shi bisa daidai da kowar manzo ya kuma ware waɗanda suka saba masa ba su bi manzansa ba to haka a duk sanda wato ainihin bawa ike kawo wannan to don Allah ya kawo jarrabar saboda kana ji a ranka kayi imanin cewar a koda yaushe jarraba za ta iya samun ka da sai ga jarraba ta zama da sauki sabanin ba kariya abu ya faru da ya fi dubun zama kai daga maka hankali sannan kuma in ka fahimci cewar eh Allah yana jarraba bai to idan jarrabar ta zo za ka ta kokarin me aka ce wanda aka jarraba ne irin su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un irin su Allahumma ajurni bi musibati wa aqlib li khairan minha irin su kuma daukan salon taka tsantsan da ya dace wannan kusan shine abin da ya sawaka na karatun mu abin da muka da Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah ya yafe والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وبعد wani tambayar da aka rubuto tambaya ce akan salatun tasbih salatun tasbih sallah ce da ta zo a hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa da babbansa abbas idan hadda damar da za ka yi sallar tasbih to kai kokari kakka kasa yin ta ko da so ɗaya ne a rayuwarka gaba ɗaya in so samu ne kakka kasa yin ta duk wata ko duk shekara in baka iya haka ba kakka kasa yin ta duk wato eh, in da damar za ka yi abin da ya faka kakka kasa yin ta duk wata ko kakka kasa yin ta duk sati ma'ana dai aka kwaɗaitar da cewar ibada ce mai mahimmancin gaske kada dai mutum a ce ya zo duniya ya kuma bai taɓa yin salatu tasbih abinda kusan lafazin hadisi yake nunarwa ya aike salatu tasbih idan kai karatun fatiha a raka a farko daga cikin rakawai hudu da za ka raka a farkon kai fatiha kai sura kana tsaye kafin ka tafi ruku sai ka ce subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر sai ka yi guda goma sha biyar goma sha biyar kana tsaye sannan sai ka ruku idan kai ruku'u subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sai ka yi goma an hada 25 idan ka dago daga ruku sai kai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar goma talatin da biyar sai ka tafi kai sujjada in kai sujjada sai ka faɗa sau goma arba'in da biyar in ka ɗago daga sujjada ka zauna sai kai goma sai ka koma kai sujjada ta biyu kai goma in ka ɗago daga sujada ta biyu kafin ka miƙe sai kai goma ka gama na raka'a ɗaya sai kuma na raka'a da za ta biyo bayan ta to wannan ta ake cewa salatu tasbih wasu malaman daga cikin malamai suka ce su wannan sannar suna ga tana da rauni ba za a yi ba me yasa ku faɗa ka to ai ta sha bamban da ta sauran masalloli da ake ya haka ko kuma malaman hadisi suka ce ah don hadisi ya inganta sai kuma a jingine shi saboda tunanin ka sallar ta sha bamban da wata sallah da ka saba yau da kullum ai dama salloli suna bambanta da juna me yasa ake kiran sallar gawa sallah ita bata sha bamban da sauran salloli ba ana mata maruku ne ita ko ana mata sujjada to sai fitar da ita daga layin sallah an fahimta ko to ana samun irin wannan cikin maganganun ba da aka sai ka ta ganin wasu ce ba inganta wasu ce inda amma maganar malamai na hadisi wanda suke yan bin jibi da keke da keken abin da ya tabbata su tabbatar ya tabbata wanda bai tabbata ba su ce bai tabbata ba suna cewa ya inganta za a iya Allah ya samu shi. raka abu na me yasa za ka biyu eh. sanda ka samu dama daga cikin lokutan da ake nafula in dai baka yi a lokacin da aka hannun labuna na kawo tasbihi da ake na ruku da sidira sai ka yi wancan za ka yi wannan ya na faɗa wannan kawai za ka yi raka hau ce a jerafa شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت